dubban yan gudun hijira ne da ke tsugunne a sansanin da ake kira bakasi da ke cikin garin maiduguri tsokoka da rashin samun abinci har watanni biyu zuwa uku da suka ce gwamnatin bata waiwayo su ba saɓanin yadda aka samar musu da abincin duk wata wannan yan gudun hijira dai sun fito daga kananan hukumomi kusan guda biyar da kuma yanzu hakan ke samun mafaka a wannan sansani na bakasin wanda hakan har ya nemi da hankulan waɗannan yan gudun hijira ganin cewa gwamnatin ne ke taimaka musu kuma ta yi tallafa musu da abin da za su ci hakan ya sa wasu su ma fita zuwa yawon bara wasu kuma fita neman wani ayyukan da za su yi sai dai abin da za a sa a bakan da shi mafi yawan suna tattare da iyalansu mun dai ziyarci wannan sansanin yan gudun hijira na bakasi zan so mu tambayar wasu game da irin halin da suke cikin ga kuma irin abubuwan da suka shaida mun. daga ina daga ina ko manguno eh. mu mun kai shekara kusan uku a cikin nan to amma kuna samun abinci dai kamata eh to a gaskiya mun samu canjin yanayi dai a yanzu hmm. alhamdulillah da muna dan samu kamar wata nawa ne ba ku abinci kamar yanzu wata uku ma ya kai ba a ba mu abinci ba cikin nan gashi wata malama ke ba ke ma nan kike a wannan kam din mm, ina cikin wannan kam amma abincin da ake ba ku yana isan ku gaskiya wani sa'in yana isa amma wani sa'in ba isa me ake ba ku ne wani irin abinci ne gaskiya kai kamar wata hudu ko uku haka hmm. ba su ka shinkafa ba kwanakin nan gabaki ɗaya wata rana su kawo dawa saura kuma masara eh, daga yana kika zo ke Hmm? na da daga marti. eh daga mangulo eh. muka dawo to ya batun abinci gaskiya abinci da ana ba mu inno ko mu yana isa amma wata uku da ya wuce nan gaskiya na mana ba dalci wata yau kwana 62 ba mu samu abinci a cikin nan ba kwana 62 eh kuma kwana nawa ake ba ku wata nawa nawa ake ba da asali ana ba mu kwana 30 ne wata na kwana 32 kuma ba da ake ba mu wasu wake ne ba kowa bane yake cin soyan wake illa ya warara shi an zo hada mu da soyan wake ba mu sabun da zamu yi da shi ba eh wake suya an zo hada mu da da ba mu sabon da za mu yi da shi ba ganin irin wannan hali da suka fada nema yasa gwamnan jihar Borno Honal Bukan Shatiman tare da sauran sa ziyarta waɗannan 'yan gudun hijira da kuma kai musu wasu kayayyakin tallafin abinci wanda coordinator hukumar samar da agajin gaggawa na nema wato Alhaji Muhammad Kanar ya mika waɗannan kayayyakin abinci ga gwamnatin jihar da za a ci gaba da ciyar da waɗannan 'yan gudun hijira. The distribution of the second phase of the monthly distribution of food by the federal government under the scheme of uh, emergency distribution of food in Borno State. Sai dai da alamu waɗannan 'yan gudun hijira sun kai wuya wanda hakan har yasa su kokarin yin zanga-zanga. Mamet Sanata Lindu Mede shine dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar kudancin Borno wanda kuma wasu 'yan gudun hijiran sun fito ne daga wannan mazabar tasa kuma shi ma ya kasance cikin tawagar gwamnan na kuma tambaye shi dalilin da yasa aka samu wannan tsawon lokaci ba tare da an sa ma waɗannan abinci ba ga abin da ke cewa. Matsalan da aka samu don sabon tsarin da aka kawo ne wanda ake so a ba gida masu gudun hijira wanda suke cikin sansani a basu kayan abinci gida-gida to an samu matsala amma ba wai babu abincin bane a kasa don yau din sai da na je store na nema wanda yake can hanyar baga suna da kayan abinci in fact suna cewa ma suna so a yi kokari a su rabar da abincin don sauran abincin da yake zuwa ba inda za su sa shi idan ba a rabar da shi ba to shine dalilin zuwa har ka duba wadannan mutane da ke sansanin yan gudun hijira ba yan mazaban ka bane duka duk da cewa akwai yan mazaban ka da suka fito kamar me yasa kai kadai ka mai da hankali kan waɗannan yan gurin hijira ne ganin cewa suna da nasu wakilai a'a to wannan kuma kowa da abin da yake ya dame shi a rayuwa kuma kowa da yadda yake siyasansa kuma haka talakawa ma yadda suke akwai wa'yansu wanda sai siyasa suna yin shi kamar ciniki ne sai in zaɓe ya zo za su je su sami talakawa su ba su abin da za su ba su sa'anan su ba su su matalakawa su ba su kuriyansu. sanata muhammad alindu mai kenan dan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar kudancin borno ke bayani game da halin da waɗannan yan gurin hijira suka shiga da kuma ke bayyana dalilin jinkiri da aka samu wajen samar masu abincin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya